sabon annabi sun domin wanda ta zo ta tambaye annabi sun farkon zuwan ta Madina sai ta na ya aiki ne ya bani da da ni da ɗan dan uwan kuma da ta ne matsayi na sai ta ce kina da damar da yake yadda kuma ta da wannan abu da wannan hakkin da nabi kuma ta da ta yi sai da to na da mun ne hakkin idan ka fito da hukuncin shari'a ta matsayi ne ya wuce amma na yi biyayya ga mahaifana na ba abin da suke so in ka kuka ga Allah ta wata Allah ta yadda wancan sahabiya ce yi bayan da Allah sun yi hijira ya a kuri da wannan sahabiya su da ta yi kuri da ita to sannan sai ki ga wani su ma ta ala ne ko ma ta ta ne ni wajen biyayya da ya ta ita ce ko ta tawa mahaifa wajen yin koyi da mutanen kirki da suke ne kuma na yi amma ni kuma da na samu kaina a mace وأجد يومه أو بكيف الفرنك الحديث وكيف تسمع كيف تستوى الحديث قال تستمع المجنة على الكلم قال عيسى تستمع إذا ما علي تتبيرك إذا ما يا يمن أظن لكينا سنة جنسون يا أظن لكينا لا تجيري من يكما تزني يا وحلا وما تتتعوى على الوكي ومن تستمع وانت idan ya sa shirya wa kuma da lokaci ta yake su sai ya hakuri kawai in sai haka ba makawa zai fi shekar ga wannan abin kuma sai ya shiga wani tarihi kuma a cikin zuriyarsa Allah ya ba shi wajen ya fice wannan albarka da ya Allah to za ka ƙara yin hakuri shi ne kuma abubuwan da suke cikin masu kyau kuma kike wannan addu'a ya kawai ne ta haƙƙin su ki amma na ke haƙƙin kan Allah zai fice da shi in kin ga Allah ya ce maka assalamu alaikum kada ya ta kan bako haka a gari wanda ya zo ya dauna nakan yi yan maganganu haka idan mutane wani ɓangare na gari su ce su ake ɗaya baki ne a gari ana falon yin matsayi mutakin shari'a a kan zaman wani mutum wanda ya zo domin bayan dai dukkan Allah ne kamar da na ba a yi salatu su da muke faɗa kuma ƙasa ce ka fi kamar wannan abin ya ɗan fara shiga cikin mutanen mu Assalamu alaikum. Sai eh, wannan asadiya ce aiki. Asadiya ku haramun ne a musulunci an fi kamar da a'ila asadiya ce. Falaisa minna. Shi eh, jam'antaka ta musulunci al'ukuwatul islamiyya ta ce kuma da kuma. Amma har yanzu yanzu wato a kauniya ikomiyar makaniya da ake fara da ita ba a lokuwar islamiyya ba amma shi hajjar rukuwar da shi wata kan musulunci a cikin da kan mallaka da cikin mulkin mallaka da cikin ikomiyar makaniya da cikin wata mutane ɗan ƙasa to da ki ayyan lahari na mutu kai da sun yi cikin yana sama dan ya wuri wanda yake kuma ko wani guri wanda yake hakuri ne idan matsalar ta taso ta mutanen Najeriya to ka fa gani shi ne na ko mutumin da zo da gidana ko su go da gidana ko ta da wanda yake musulmi sai ka ji da su da tsara ko ne ka ji da alƙawiyar wata mu ko ka ne to duk ne ba mana kuma ta wuce wannan yanzu ta sai da kuma an zo an rarraba kasa wato ta ta ta an yi jaha jaha jaha jaha wannan jaha jaha da ake cikin mulki ne don ka samu sauƙin mulkin jama'a da sauƙin raba arziki a cikin hannun kowa kuma aka ce ƙasa ce guda ɗaya sun yi kamar najeriya shugaban ta ɗaya ne ba wani su gwamnoni ba ta ba ce su ɗaya da ke yi wahala wanda awa shi don wannan sai wanda kuma ka canza shi ya maka gidan wannan jihar yana da wannan jihar da sirgin masu jiya ta kuma da mutu gonar mutu da yi

ba wani fara fada da halayen shi ku ba da shi ne kokari inna akramakum inda na da wanda ji ko gurin Allah shi ne wanda ji ko gurin Allah wanda shi ne wanda ji na musulun sa yana da Allah da ana yi tajiliya ko ba sai wani ne ba shi ne na a musulunci don kuma aka yare da Allah da wannan gobe da ke zama zai zama an je an sami shi ba da shi ne ta yi ba sai ce a kula kuwa kuma da yawa irin wannan mutum ya yana da shi a kai ta wani wani bako ne ya shi ne sai ta tambayi shi da sai na gudu mun annabi ne kuma shi mutane kan tsohon banza wata ila wani tsohon ba wani gini kuma za ka dinga mai kan da gidan da ne kawai shi ba da yawa daga ɗaya suka sako su ne ne a ka a can. Sai wanda yi da kanka kai garin ko na annabi ne kawai. da kake mutakin kafin banza assalamu alaikum kuma ya ta yi don gaba ko kore ko kuma assalamu alaikum kowace irin kayan ya kasance ba komai amma an fi son wani kayan ranar juma'a amma inji ne an fi son kayan da ya fi shekori amma juma'a an fi son kaji amma kone lalbi kawai daidai amma an kayan shi aka kashe kuma juma'a kusan kuma farin kaya juma'a ta masallatai an fi son farin kaya saboda mala'ikin sun cikin son kuma kuma mutum ya ake samun kafari wani da yake cikin shafi kuma don ya yi su da cikin shafi kuma ta ƙarfi kuma ta ƙarfi kuma ta ƙarfi kuma ta ƙarfi na kuma shi da su aka nuna wani sun da abinci ne shi ne tambaya shi ah, ba a dole ba a da yawa a hankali da aka kan don dabbobi da yana da kasar a yana da mai suka ce cikin su karanci abinci ke sa ne a cikin kasar da suna da mai kasar da da dan kuma da mu cikin da da da ya ta ya ta kada ba a cikin da ta da cikin da ya kama kan kama kan ka ne shi cikin da ba shi da cikin da da ni da garon ne shi ne ma ko ne shi da da da da shi kuma ne kuma ba mu cikin da shi da da wata in ya ga wannan mutu da hada shi wannan ana yi kai in kuma zai bar ina in kuma ta duba na ina a fata shi kamar da da ko shi wani shi cikin wato masu kuma ba abin da yi domin jin ta cikin abin da an ce Allah da shi domin a cikin nan a samu zuwa faɗa good opportunity to get people. Kawai su san halittu da mutum ta ci haɗa da wanda Allah ta hannun ta ala baya su da kuma halittu. Da su cewa, kuma a nan kuma ta fi ciyo takarda, ta fi cewa su ke kada ta mutum ta haɗa da warki, kuma ba ta sami masoyi ba. Kuma hakan da wani wani da ke ciyoyi a ɗan shakan ne shi hana ta gaba. Ki kuka ta da su da kan hakan ne, ita malama ta samu ta ta samu wani ta matsale an yi wani ta kan a yi malam kun yi ta addu'a da ta kai ta to ta Allah ya hori ki Allah ya hori ka in Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah ya sa a cikin biyayya idan an yi auren kuma Allah ya rage ta da ciya amma abin da yake kawo ta mutum ta hanyar yawa kuma da Allah ya ɗauke ta ce ta halittu cikin hakama kan cikin kuma ta halitta da samun sabon kuma Allah ta jira a samun hakiyya da tafiya wannan shi ne amma maganin da zan ne ba ta a dingole da wasu kila yana nufin ko kuma yana nufin duniya a gabanta shi ne maganin kuma ya sha gaban kuma ta ta sun da wani na duniya mai yawa ko na in aka ce su kai da mutum ya fito amana cikin mutum addini in aka zo zai yi da amana Allah cikin nan Allah sallallahu alaihi wasallam da amana mahaifanta da amana cikin da musulmi in riki wannan shi ake bukatar likita da wannan wani taitayinka da kuma samata da wata da ta yau ta shi kai da kai zai wata kawai yin aljerin da zai ta mai gara mata ba wannan shi ake kula amma idan akwai cutar ba a kallon wannan shi ne za a samu shi ne za a samu shi ne za a cikin za a kawai ta wata irin cutar wani a wannan rayuwa ta gina yake take bukatar mafarki ba su da bambanci wannan shi ne wani fatan ne Allah ya sun a ɗari kafin a duniya ne ke wani ba ta matsayin da suke da shi a Allah guda kar mu kawai duniya ta sami matsayin da ba su kama guda ta ba ta matsayin wuri da kuma a zuciya ta yadda ta duniya ta na yi kuma Allah ta ta kuma a zuciya da yi wa da ita ne ke masu gudu wannan ita kuma an yi hore mafi kiranta da suke kuma ana musulmi da bayan magajin an yi kuma magajin السلام عليكم ورحمة الله musulmi ta kamar ɗansa da matarsa sai tafiya ta haɗa su ƙaya su mana su haɗa na faru a hanyar nan da faruwar haɗarin na ƙaya su mana sai zama turanci ne gidan yaro kuma tafi da shi yana da rashin ɗansu Allah kuma yana za a yi maganar gadon sa hankali kuma Allah kuma idan ya zamanto tabbatar da wannan harba an da samu su da amince kuma ba da su ke cikin kuɗi ba su nan kuma zai ɗansu wannan da shi ta ai harban gadon da sun sa su harkar rizikin ba harkar rizikin kana shi ne wani al'umma wanda suke hanyar gado Ah. kai mutum sun fi suna abin da suna kuma abin da jiki na da ke nufin kuma mutu ya da ciki da aka yi kaɗan da yi ƙasashawa ba kuma a jimirin sa ta ga wani ɗan aiki an kan kofa ya zo ba da ba mu wani zafi ke da aini kwanto a wajen bayan mutuwa gudu da haɗo kan magada ya da uwa a kuma kusa da su sun mutu da babu su da wani sun wanda yanzu na kan ka haɗarin mota ko kuwa a wurin kuma su za su yi jikin su a shakka su sun ke yanki kenan su ne ku babu ya fara ba za a yi ba kuma wani za a san kanku su da su ka yi da babu shi zai yi gada ya rayu bayan wanda za a gada ko da ba mutu ke yi. Wannan ba a san da kuma sa ɗin babu. bayan minti ƙarfi bayan minti ke ba da ya ce sai ya gaba sun yi nasa gari ne da shi ko yin da sun yi ruwa wani sun da shi ne a na nan eh, a cikin mutu Kuma eh, na? Eh. Kuma bayan ya ba a cikin kai hakin haɗin ita kuma ita an zo an zo kansu an tara waɗannan da mutu nan da ba da ba su da su mutu mutu to na tana da yabo idan ɗan ta ne yawan tana da yabo da mutu ta kuma tana da da su biyu ita kuma ta da ta da in har an same shi a ne ai ba kan sakka a wani amma da kan ka san shi kuran da kan a mutu babu ba ha la mu shi ne ani kan da shi da ni tsakanin ni da mata aka ji kun da shi ran ko da ko an yi shi da ba shi ba da shi ne ko wata sai ni abin yi. kuma an san da suke so da ya ta da ko da amma da shi ne lamu wannan sabon shi ne alfahu a ko dan da sanin mutum ne da ta ne da ya mutu ta ga da wani da kansa ya ko shi kuma shi ne da ko bauta wani mutum ya mutu wannan ne da mutum ba ya yi da wani da yake ko da mutum da kuma da ubangijin su ne ga abin da wanda shi da dole da ya samu da shi ne amma da shi kallon ne yana da yawan wani akwai tunda yake cewa yanzu kafin kafin shekara kan nan da kenan shi da ko bakwai kenan ya yi wa hari shi ne salamu alaikum ai ya ce lokacin da na umarce shi yin sallah idan ta aiki da duhu na so ke kan aiki ne da ya aiki shekara bakwai zuwa goma kai a wannan tsakanin ake wa yaro tari da hali kuma kuma ba wani kuma yake tambaya ko har ta dangana da shayi mace to kamar shekara na wa isi ke nan zaka tafi an ta ɗaya yanzu ko wani ta tafi da bakwai ita kuma wayo zai mata mace ce mace mata a kawo wata mace ya ɗin da yi kai ta dai a har ɗaya mace

ko kuma wani ɓangare kuma ya ɗori na kuma da kuma ake sarrafawa na aljihu a harkar so a cikin da riba zan ce kuma da wani zurfin sani a kan halin nan da wannan kawai na sun dai annabi da ake da kuma cewa cikin hankikin an zai yanki da su zuru al'ada ta zuru har haɗin da hankali da su kuma ki na hana ku ziyarar makabarta amma yanzu ku ji ku ziyarta domin ziyarar makabarta kana tunatar da su lafiya don ta tunatar da mutum lafiya da kuke zuwa ko da ta wannan mutum ya fi bayan aka je makabarta addu'a da ake in an ji sallama ake musu assalamu alaikum wa qawmin mu'minin inna insha Allah bikum la tukun antum salatu wa nahnu ala asrikum karanta na alƙa'ani ko wani suna yi na ubangiji ko wani salama su ƙarfi su kuma su yi Allah su zafara ga wanda suke kwamfuta wani makabarta a haskaka wannan ƙabari nasu da yalwata wannan ƙabari nasu ثم أتذكي أسألك منها قبل ما تأتيها الشهوة اللهم انقلهم من ومراتب يا جنة الخلود لا من صلاة السلام da kuma da ahadin musulmi da da yin gaskiya da yanki shi ne da shi ne da ko ba kuma da adam ne ba shi ne kuma aka su suke da jikin mana tsara na ila yana da haji da zai ɗaya don haji da shi ta kuma da ya mai kyau suna ci kuma da wani haji ne kuma da ana da haji da shi ta kuma da ya fara mutuwa ta an ƙarfi na iya kuma wanda haji da shi ke ɗaya ke kuma kuma da kanta har zuwa yau Allah da mutum ya ƙafa da kuma kuma shi ke yi addu'a da ko musulman da suke gare shi ke nan ka gama sai ka tafi in kuma ko suka da wasu ne kuma suka yi ne ko kuma salati ko san ta ci da kan su da ta fara wa su su makarantar la'amun nan abin kuma da musu da ilimi ne da shi wannan shi ne abin da na sani don yana da ziyara makarantar kuma suna da shi da su Allah saka alheri wanda a ana gani ana haifar kamar haihuwa sai sun sai da gari sai bayan kwana uku hudu ba. Ya yi ma an kakari da an sake su a yi musu shi ya rikin kuma a lokacin da yake zo magana suna ai an ce shi da shi a karyarwa cikin hukun ce wanda ake yi da kana iya a kamar wannan ana iya gudu bayan kwana uku ana iya gudu bayan kwana bakwai sai da haka idan an yi kalla dai ta san abin da aka fi so ran da aka yi kaɗan a yi masa yanzu kuɗi ba a yi masa kiran sallah a kan dama a kan musamman a kan nan hagu don ba na farkon abin da fara ji a kan nake da cikin da cikin tauhi da ji wannan kuma sannan ko an cikin da ni amma aka ga da ke ban kuma da kuma ba laifi ake ba assalamu alaikum ko kuma wannan cewa na ta gurgure shi shi ya tafi ne sai ya dawo shi da su sun ta hankali shi ne kuma ya fara shi sai ya fara shi ke yi da suna a nan gida kamar na ta kuma ba koma da ita kuma da ta ita ta fita a fitina ta san da kuma da ta yi ta kuma haƙi ɗaya ne wala ko kun ta ki ta yi ko a iya ba ku ta ku shi wasu abin da yake shi ke tsira samu a wannan wuri a na dan ta aika ina ba wa ne na za ka da ki da shawara kadina zuwa mutawara yana da ashin da mata shafi da shi sannan masu mata ainihin godon da haka ba idan ya yi idan a kun igiya na hannun ta aure ta ce an fita kuma abin da ba mutu lokacin da wani abu ta san maka da son zuciya ba za ta a nan ba kuma bayan ta gama ta gwamnatin nan abin da ta san musamman ko mutum a kan shi nan mutum ɗin nan shi ne da ke zuwa mutane a nan mulhu alaihi salam dole ki tabbatar ɗin hana ya sauka kuma ya zuwa sauran sama ya fara zuwa sun da ke cikin wajen ya da sun ke cikin su ku yi wa kan haka sai ya cikin zai yi haka ba shi mutum da ya ita idan a ce mutum ka bai kamata mutum da ya sun ta hanyar nan ba ku ce in mutum ka ci za a zai ne wannan kuma ya ce sai kuma cikin wani ya zama Allah ka ce ne kuma sai da za ta na wani ya ci ta yi ta ci ne ta ci ne sai ba dan a yin wannan to amma kamar wannan irin sun yi kowa ya nan don da yi sun sani mai sun zuba su gida kuma ba ke sun yi ce zaman ku su tsere kuma ba su haɗa yi ba su yi sun amma da za a da ina ba ya zo masa yi su da kasa ma ba bayan su ke da kuma da su nan babu sun yi su ce su kuma da mai su karbun nan da mai su kuma tun da kuma ita da ta san hukunci da kuma hukunci su. na lalace wannan maganar da ta yi ya ta ce wa da ta ba ta da shi shi ba da ce ba wani abu ne da ta za ta dauke shi cikin ta ta ta ta ko kai ba da aure a kan to wa a wannan to haka ya za ta abin da ba a ce shi ne da kuma kuma zanzane za ta ce shi kuma haka in ya riga in ba ta gama kida ba kawai ne ta ya mutunta subhanahu wa ta'ala ta yin gyara shi ke shi ne zuwan sa an na ke ga mutu da ta kuma kawo da ita shi ne na kuma ta wata gidanta ba a duka da yayin gyaran abu da a zuwan kuma da yake babbar a san kan gora a yau sai na su kallasa ne. sun san kasa sun yi rabu da ta kawo kowa ba aiki dai ga wani abin da Allah yake to ga wannan shi ne da kwanin kan duka har da kuma ta annabi shi ne su ta da kun da aikin ta zan kuma da Allah ta ya take ai an ce kuma ta ta gidan ta zama a cikin ta sai in da in haka ta ba ya ce mun ta cikin inda ba ta ba ma wanda zai san an yi ko shi din kan aja ko ba mun cikin da wala shi ne ya ba mu da zan ta ta da ya ne ne ba ne haka kuma dan ne game da kawai ya kuma da ya da zuciya ya kamata ya kowace ya fita da bakin sa sannan imanin ke ke kuma yake wa a wajen kawo hujjoji amma abin da ya a fili shi ne hadisin jibril alaihi wanda hadisin ya nuna su akbarni an al-islam ya wani musulunci suka al-islam an tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da kuma salata da kuma zakata da kuma ramadana وتهج البيت البيت من صلاه البيت الطويله شنو musulunci musulunci shi ne aikin jahili da ake iya yi ko a gani wannan shi ke kira musulunci kuma da wuri da kan yi su ya wani musulunci sun shi musulunci shi ne shi kuma an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah sai da baki ba ta kuma yi su yi an kuke imani ba sai ina wanda mutum da kuma zai yi kuma na ya faɗi kalmar shahada wanda idan ya zai zama musulunci da yanki su bin ya sabara wanda shi ne musulunci a kan da baki dukkan su kwana kada ke don gana ci abin da ke shi da musulunci ku shi ke sallah a ma da yake sallah kun zai tsarin da ne a hanya ji kowa kan wani zai ci babu kowa musulunci kenan a duniya a kasa idan ba ya ta na da kuma aikin da ya tsara a cikin yana yatsan da sun san yana zangon na ji su yi fitowa ko na ruwan tattawa in kudin su da ya yi su yi idan yana hadisi an ga zuwa ce ya kama ya fitar da ta yana su gidan ba ya su gidan tsaron ta wani abu kusan da raba da wankowa ita ce ibu haji wani haji saboda allah ya yi idan a cikin shi a hujjar suna masa kenan kafin da ruwansa to shi ake kira musulunci aiki zahiri da ake kira amma da ke zo ba a cikin ilmin iman ba nan da ya ci na da sai al an shi ne da billahi wannan zuciya ake so ta yi a ba shi imani a zuci ce ma ba kana sun amma wasu da ka sun to an ta kawo sun kawo shi da mu ran shi ne billahi zuciya ta kulle a kuma ba subhanahu wa ta'ala kuma wahdahu la sharika lahu sannan wani la'in ta biyu mafi shi da zuwa da su yi yalwan da ƙarfi da ko a cikin yana kuma sai da zuwa kan yi wannan sai ta imani zuciya ta yi ta ci da ƙaddara da ya fi kasa wani ya fara kuma an ta fi imani da tattalai da mai nemi da ranar lahira da mala'iku wa hawa kuma da Allah shi ne mai kafin zuciya ce da ake kuma amince shi ne ta kafa shi da jikin masa komai kalmar kanta da za ta yi sauki ne an su ba ne wata sauki ba mun ta ƙarshe ne to kuma haka ya dawo kaddara ana gudu ta maka da sun kana cikin mahaifiyarsa ko ba ki ba da yake zo ta ba haka ka fi gida ba ko kuwa mun ta da wannan da ta a sun fata ne kuma da su ne kuma sauran ko kuma a tsaro وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يكون كان كان سورة تسمى سورة المتجمع shine da da ba da kuma ne ne yana ta harkokin kasuwanci da samu wani yaro da kuma masa kasuwanci ana cikin tafiya yaron na cikin kuɗi sai ya kuɗi sa haka sai zama abin da suke kira su ne ne a Algeria kuma da daddun ko ko ya zama haka 160 miliard sanatan biliyon miliard kudin biliyon miliard domin kudin duniya kudin fara zama irin da take da inda ya zauna ya san kudin na Allah wani inda kudin Allah ya kudi na cikin kudin da mutum ya wa kudin da dubi ke fara kudin da kaddara da zaki da hukuma da kuma shi wato ya ta alimin da take ta kuma ta zaba san mata ba ta aure wata kuma ta ce da kuma zuwa da ta ce ta samu da mu shi ta ba da ta ko zan ci tsarara ina ga wannan da ta haihu ina da nasu ko ne da ta da ba da ita wannan shi imani zuciya ta ya ta aure shi da shi kana da ta assalamu kuma da yanki cewa eh kuma gobe ta sallama mai ya kunde su ya gaba ko ko wani ya shi mutumin ya kuma kunde su mai amma da shi ko ya ba shi zuwa yin kaya kayan shi ne kayan da shi da ba ya sallama ya cikin kuma wani ne sai ka ko shi ne na ai da wani abin da ne kuma kuma kuma ma ina shi ne shi ne sai ake ta kabbin sarki da kai wahala a lafiya amma dan ya ce wani kuma ya ce ba ni sarki amma wani da sai kuma ba da gudu a cikin da ta kara'a shi ne ke mutum ta kan dabbobi ba su mutu shi ne sai duniyar mutum ta kace babu wata cikin mutum a kan ta ko da ke kuka da ita an kama wannan ta ji da sauran halittu da haka idan ya zo yake a wannan nawa ne ta unsa aka ce masa naira dubu ɗari yace a tsira masa dubu ɗari aka ce an sayar bi ita kuma ki bi ce ba a tsira masa aka ce an sayar bi da abin da ya rubuta ba ta kuma ce a ba na shi da zan tafi gaban alƙali shi ya faɗa mana ya rantse da Allah ba zan kasuwa ibo Yadda ta fi yanzu, ko sa mu ɗaukar kuma an fara za ta yi ƙarfi zuwa a cikin kirki. Saboda mutum ta kace mutum ta kace mai cewa ta da kusa. an ta ce ciya da bikin da yana da mutum da yana da yana da yana wanda cikin da yake da kuma da albarka. Wanda cikin ta hana su kuma kuɗi suke karyewa mutum na kawai su ciya shi. Ma su ne yake da shi ke nan wani zai inda haka aka samu shi kuma sai ya da shi da hukunci ya kuma bayan da shi idan ku yi ce ya haka yawan kayi na ya yawa kuka ta haram ne ko hamu yawa ne kawai ne musamman ya kusa ba kuma ya aka ce ba da yake ke zaka saboda ciniki a dole ne su nufi a maka damfara kuna cin da matsali biyar da ya kazo ka ci a bakon kuma zo da ke kuma na su da Allah a kira masa ta yi suka saka kun ce abin da ke yi suka saka su ta yi mutum na ne a kuma ku duba kan mutum da rage a tsaya a ta a rage ta yi kira kuma kan zata. kuma da duk wani ya shafi kamar su gama in an tafi sa'i kuma misali yana da biyar biyar in da da biyu biyu da ba zuwa domin zan ta ruɗi a ya fi su da kanar sai ke mata na jiki a cikin da ba a da kafin ya mu je su rufe su shi mijin ya zama amana an ya amince masa ba a yin haka in ya kawo su kawai zai san kawai duk lokacin da na kawo mutane akwai wasu kuɗi kuma da kuma su ba su yin wannan kuma naira dubu ina da kuwa kuma naira dubu ina da kuwa kai ne mun samu mutane sun samu ne ne na ki da ke da kan ku ne da ka samu jama'a a zo a ci su ne da ta in an ga ku ya sama dan kawo masa kuɗi ne ko ku amma a zo a bujin kun da ba fa al'adu da da kuma ku ce da ku ta da ko da ne da mutane haka haka amma da nake in kuma haka ake yin kayan na yi duki nan irin wannan ake da gudu kanan da wani suka zo nan suka samu kyauta mutum ya yi zuwa sai da abinsa aka ce wai dubu goma sha biyu aka ba shi amma ɗan kayan na yi sun ɗauki kuɗi dubu ashirin da suka dubu fiye da su shi da ɗan kuɗin ne da dubu goma sha biyu dubu suka fiye da su mutane su dubu goma sha biyu shi ne wani kuɗi da da su suka tashi da dubu ashirin da takwas. To babu wata abin da ya ta yadda. Kuma na ta a cikin kasuwanci da za a ce ta samu na amma ji da masu lalle da saboda wanda sun zo cikin kuka kasuwanci. Kuma wani ya zo sai abin da kuɗinsa kuɗin su dubu goma sha biyu ba. Aka buge shi aka sa masa dubu arba'in cikin gwamnati da ne ke tsara na siya dubu goma sha biyu. Sassan na iya sai ta da wani gurin ba. Haka kuma ta kuɗin ne. mutum ku kuma sannan wannan kariya aka taka kuma kuma ne wannan sai da lafiya wanda ya shi lafiya da shi wannan abun kuma lokacin da ya fara yin wannan ba nan ban da yake a karin kan nan da ba ta ji da zo ya zama karanta mun samu ba na zo sa ji a gaban ran yadda ba ta yi da kuma ba ta yi da shi ko ban da da wa kanta wannan sai da kanta da sana'a wanda ban muku ko da kanta wannan kirmi kirmi ka da duk mutum da muka ɗauka masa ba mai kyau ba shi ba da an yi kewa ba a cikin masa amma abin da mutum yake da dole ku samu jari ku fi kasuwa ku ka yi Allah da da masa albarka mutum nawa ne kuka ce ya kasuwanci ko da jaruman mutane akwai mutumin da hannun sama sannan da fara da jari da ke fi da amma ake mutum sama da kamfanin da kuma biyu buɗe ko wanda da shi ne karatun ibada kasuwanci ko da a yau kuma su kuɗi a kuma su حتى اللي كمان في يبدا فهذا تكون كاشانتي الله يصرف في البلد الله اللي تيجي من العلوم هنا يكون بيت يوم الله يصير كذا هنا يصير دياله سبحان الله السلام عليكم Allah kawai ana tsoron a karatun baya ala ya da wani ce duk mutumin da ya wuce alheri da shiri ba a kan ba wani abin sai ya bayyana ko bayan ya mutu kai sai ya bayyana shi ke cikin shi da sun gaba shi ya kuwa bayyana ko kuma ya Allah ya ce a idan mutum ya shi ya a wani mutum da zaka da shi ya ce yana zama tare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala kullum kirarin da shi man al-harbi jami'a da mutum da ta biya Allah